وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقى قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته iná náà wòyí ágùn bútu àbàṣì kájì bútu ìrìnà ìtútù àwọn ẹgbẹ́ iná 19 13 wọ́n lè lọ́wọ́ láwọn ọdún wọ́n lọ́wọ́ ìlú 13 ọ̀rọ̀ bútu àbà náà wọ́n ẹ̀ àdẹ́kẹ́ kádà ọ̀dùn kẹnu ká tó wa tó náà kẹnu àdẹ́kẹ́ mọ́ ìyá tó tó náà ká dánwà. ku yi zami na zare idan na yalo azun gobe kusa ya ci ne ya na nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bela daga makka shilo madina na idan nan ya kusu ta kuba sai tu budibe gube 1432 37 na nabi sallallahu ta'ala daga makka shilo madina so ila ga su kike ni aya shi juguba ni ya ba ko suratu hami sajda ne bana suratu fussilat suratu masabih boyan sunna guta tan sun sako be gangan da albarka ya alqur'ani Allahumma sa yi so wani wajen jama'a annabi hudu shi bi jama'a annabi salihu shi ebo ki igbo ebo na je tagin na da ka yi to mami ni a ina ala kotibe da yi na oyi dabo na ga da yi na ya yi ta qur'ani no woni wo ji ya be ji to ko wana to ko ti ji to to wana to ko na ga nga mala jama'a na salihu naji kuji ta nga su kuja alaka nga wala jainar lazina amanu wa kanu yattaqu ya yi gwaga lafiya zai ji ji imani a makyafe e su da su na. kamton da al'umma ga ji na a fili su nan ga sayi ma waje na gawa batoci wa jikin da su kube su ci wago wajen addini na ga de kendo la ne ji ni be kendo e pa en gbona be kendo e je be yu kanga na ga le lawo che ga wa sa mo la ndondo e choche la ndoro ma kule juku amma bana wani kaza ji kaza wani kaza ji kaza wani kaza mai ji kaza ije be ji wuta ko ya fi klasa ni ga wani kaza ji wani ji tabiya kaza wani ji kaza wani ji kaza man ma daga man junga na kabe so a ji kaza wani nasara ga one month poison Is another dan month what ada dan boko Is another na month what ta lambar ya tocin wakil da lambar za a hangi ya da hangi ya jiye beloji da ku ba ku ta yi fi emi ebo dan karkashin ban nibo na gilare wani je na yuna na gijimai wani je na yuna na ji katon e ta kan zuwa na yi no e bata ta la ke ci zangoro ne ni e na tugane na e ga ye ba na wa jona fa ne ba ga be ja la na jiwa kai wa zo kola ben jo ga adi e ta ji ko ko ga ta da na adi ja o ga o ga o ga so da na je je na gya na ya ga ce ti da wuce le ga ta da wani ga so yo mo ita cannot beat them let me join them ah e ja ce muslim ci ba ka ga den na gya le a duga lan je mba ili je ni e ju adin muslim ci ba da ma na jiga a do kun do a ma kendo so ko be su ci wana ga ya ta tubo na so ko wana jaina allazina amanu sanaya imani jina wa kanu yattakuna ate di kendo soko wana soko ga alaka be be aje maya aje na ya waka ije alaka be a na kan doro ge su na soko na tani ye le soko be di kembo ye di kendo yana azaba nye lile ban na ge be be aje di kembo soko ge kendo wa di ngo wa joyi saka al umma uti ye wale azaba yana so ko soko iga saloje do tu de demo sanzaye lo tunguru ama ga sanzaye lo tu de demo zama ti ga lo ma ga di paro faruwa ya tu dege da yi ga mo lo ma ga kun mi kan do karai ki to ci gon بسم ذلكم الذي بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فإن Allahu akbar sokun tayi tunan da azabo ne inan na Allah subhanahu ta'ala ga an kalila da faruwa mini na yaji ifayan da tiyo mai nan daga kiyama su kwa gari ifayan da tiyo ma ifa gbarojin ifa na zandun da a wabe ta tace nan fana ya ce bici da shi nan make ya fana ya ke da da diga ga kiloci gini yau kiloci ji ka zaga ne wani ifu e yo na ga gaga wa yau mai yuksharun na ifina e adawun la ifina e na makiri sakwai kin ifina ga makiri sakwai kwe ka yukshar e na da kufu ya kada in su cijiyar sokona aga kwaye gama dawa ilan nari ke rena na e na ga e makiri e sokoyi kwe kan e a da dawa ilan nari rena na fahim yuza'una akuna ma ga kwalo nana aga aka yi daga caba adda ya zuba akuna ga yi kana na ci dawa a kye kwa na ya nina, ama na kwa alo ya nina bụ gaa na so kwere mujiri na ilaaja ha n'ama ike so kwa ɔ na yɛ botika na ndani bee ɛntu na ɔ lụọ ɛ ɛ baa da ɛzɛ na na ɔ ti lụọ ala. tiaa maka be yaa kye daa gwa da yaa kye daa da atya kwa fe nina ɔ wụrụ daa amagaci aga da yamin na zo nun doro da gwana ke na, nuwa na fiye na wana yi inu ya ba, nuwa ga anya da fie na obe yo amma da ne ba nan ladi nuwa ga ke tiyo amma ndị na fi wuliya nuwa na na sai na ke fiya nuwa ga fani na ga inu ya ya da dan na je ce ko ga na ga yi gboro ya addini nan ga tsaka za a bike ya da yawon dan na je tsaka za wangi gan ya gagwa kawo to ma gagwa na maki so ko gidan wani dan na jami na lafi e ga makanta iblisu lanatullahi alaina maki so ko gidan wani iblisu dan wa ja zuriya nabi adamu ne maga ke gidan wa ke lugwa ja maki so kwa gumi zane je kika ta ke san ina kimbona ne alwa da na gura da na ma ke ga alwa da na guru na san yuka makiri so ko ke dono aja ana maga ke jino an lugu wo ma jijuwa fa yi babu a tibi na ku fa lai da jikun e bu da bulan kalu da yi ulu zuga dino makiri so ko dono dana ikan don do aga ewe so sai ya ke so ko be su ke so ko kimbo ne ma yi fa la kenana makiri sokwa shi da wani tare kan dora abin da musulun ya rai baro an kala da la na kina makiri sokwa shi da wani to kiyama ga da bai to ko ga ga ku ye ka ita da wala tuku shi azabo adaga jinin abuna akado user on akado daga faru daga chababo zo ba nga kwaye ka yiji ati da o na diga lona tekin e ga ga di da da ee eh, ga ga haddasa lokaci azaba fa kiyama na annabi Muhammadu ya ga na ga annabi e ya ga haddasa ga e eh, zai je kabo ta la yi jo si ke ga la bi da za ta bi ke ke ke da za na nga da kabo ta yi la yi ya e e ta ta ga en en no so kwa fe ya ta ti ma ke hu ji yo mo ta ku na ma ga ko alu e na na sukun hatta ila ma ja'uha hada lokaci na a celu a da keji a da keji na misona kaku ne gimini ga da keji da komi na wana shahida alaihim sama'uhum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu idan ga wale bakun bakun na yi tun da kakpace ajo na eh bakun bakun na yi tun da kakpace ajo na ayani gwo nye etu lembayin tsoci na lalo ijo na gaba gaba yana karfa jaja ya gani gan nye etu tuna ja lalo ijo na shaida alaihin ya tabo ayari tabo samuhum ega wayi su kwana ya ce lawo ga ijo na ayari tabo misalin ce lawo si bambo wa ba basarun e ya ke yari tabo daga hotel a ti blue team leon

wakafa layi shahida al'adu kuma su kofa a zake annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama muji anas bin maliki An anas ne ga maliki na saku bayar doyo ago ga daga bubo ga zai ka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata yaumin aw tabassam e fondoci annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi shi ga ya san imam ya san imam a daidai annabi sallallahu ta'ala annabi ta gara ala tasaluni an ayi shay'in da iktu idza ba mi je le ne mata ye ni ga kila mi te mata abin min madda ikta ya rasulullah annabi kila ce mata ga me mata jikki ne ji mamaki min mujadalatil abdi rabba ne mi gbona an mi gi ne da tsakani ya wuje tocho lobaris Allah na tocho no da ne ji mamaki ya ama me ciyo ni mi kile wuje so kwe gina igboro tocho we gombe so kwe lefi na anwu be na nga uja يقول أي ربي alaisa wa hattani allah taslimani takune gade wuje to se ga kila wo titi le fi kaza ona nga so ko mi ja eri malaika ne ji lata pawa zana eri aya o a eri ya zana ga ojini mi go eri malaika o ti ya gama na su tamiyo kiraman katibina ya'lamuna ma Hmm. zanzondo ibe malaika da ciwon kwashi guba-guba da biyu ni da ipa gwalo ni da ipa gwafiyon ki ejiyon ujo asawo gwara otu jida eji na e asa e iti na oge elu na kuma asa igana e oge ma min ma min rafibu na atidun idan doro ga gana aguka lokaci kaza da na kaza wani kaza gaga kaza uka ehi da wani soci a su ga sun doro ga yalo na oga lo sun guru malaika na dagwa alo na gaka oga lo sun dede malaika na dagwa afi na gaka na na caje yi na gaji kiri gburin so daga an wani kaza fos biyan fasu ijeri ugbo wani ehi wuyo malaika na ji eri a cijin su kwa etuna malaika na ibeilo na ayariya ya soko kake ndo shi banda na kake ndo msota banda na malaika uchi idaga zanzondwe ogaga gaza aga aka wangi aga aka waga bubibici aga aka ogaga wangi aga aka waga dede aga aka wala ga to aga aka wajira soko aga aka yanzu aga aka annabi muhammadu ga ban doro ga da malaika da yadda doyin amma ban be she pataji be ebe ne wa da na gosu ya amma to na da dogoyin she pataji baba na ya lamuna ma tafalu ban don be je ga da ne ne ge jina ekpe amaguka kawai su fata bo da na da bo be wayana ne no ge jina ekpe amaguka kabo so ku ga je soja na yi mai kai tuna yi lona ma

tabizola amma tabizola amira bi waji bi na kuti ciye wuya a can ga waji mai alkawari don wani ga wa tim bi na kwa to kon ya gami da tsakani ba da shi ga wa tim bi na kwa to ko ga bala a tiga ga wa mi ji alkawari ga mai a ci bi na kwa ga to so ko fa inni la aqbalu alayya shaida illa min nafsi na gbe ni na dan dondo ya tim etim boyina na eri malaika na iri je da duniya mi to dana lotuna ruwan mi to ga yari ya tita ci miyo mi ci gweyo wato yari ya mini wa ci gweyo so ko ga wanda wuce damuwa wa yaqulu allah tabaraka wa ta'ala aw laysa kafa bi shahida erin mi to so kwa ya ti obona atula ko kya wa bil malaikati alkiram alkatibin malaika za kora ni meke ka endo yogati na erin malaika o ti ya no ula ko kya àwọn sọ̀kọ́ ọmọdé èyí dé màláìka náà ìjẹun díẹ̀ dájú yà àti èjì ẹ̀ lóbẹ̀ yíbẹ̀ lọ sí àti èjì ẹ̀ lóbẹ̀ yíbẹ̀ sọ̀kọ́ ẹ̀ nana yẹbo yẹ àti sọ̀kọ́ yìí kángánà àti èjì ẹ̀ lóbẹ̀ yíbẹ̀ àti èjì ẹ̀ lóbẹ̀ yíbẹ̀ gẹ̀yìn ẹni tó ta àdá kún gàmì yìí ná ọ̀yọ́ tàmù aláàfin àti èjì ẹ̀ bomi sùn àmì sọ̀kọ́ òjèjì ládàdàn ayẹ̀ tẹ̀ bami sùn ẹ̀dá وتتكلم أركانه بما كان يعمل وعليه باكو باكو هنا كفات وجي أتا هي هي هي توبك هي تنين وحفي وتلو يجونا بودا لكنا وسوكا an kunna kuntu أجادل إذا أنا nga sokwe gayi wala idan ai sabata da sahih tafsir ibn kasir atiaga at-tafsir al-wadi al-muyassar ya ali sabuni mutolebe hadisi nanaga ke an ya gama ji faruwa jamfani alikiyo mabo misun to na zawan ke la gbogbo so ko na te te ba mi sun ada ma ke te ba mi sun to pa te ya ga yin ga e te ya ga yin ga e pa ne kene ka pa te ya ga yin ga be ko to chi en duro sa ka pata na sa ku ja eta nto goma we ri a minyo nwe ri en socha nwe ri malaika e ya eri e ti ta tun we wo so ko ko to shi kenan ko to be ti ta to ma ya ri a ti ta to ba ni so ko ti la umunniya gaba gaba nayi o ta ya gani ga eh kendo so ko ti de jama'an na ridana so ko da sifar ya so ti ya fino al yawma naqtimu al yawma naqtimu ala iga ya la gbemi siyan kafiri izan don don a gemi ga ga hobiya iga ya la kani sanan ci wato kallimna aidihi ita la umurnu ti e egwaji egwaji ta ya ga yin ga wata bale bale egwaji an ga ga ne yani sai su kala so a diga fari ki mo je fatu so ingia ki jigban da ga be le ga an ga ga har zan don do ji fahimta en de ne wala tiyana iga ga ga ga ga ya amma ba wa ga yalo alikiyo mabo tukallimna aidihim egwa te gaga egwa ge gaga an ga wani kaza jo an ga annabi kaza ti da kaza bo lokaci kaza efi kaza be da kaza wata shahadu arjulu bi ta te ya rige e mi so da bolon gani duniya ma ata ga yi ga eri ne da wani ga wa daga na ka kwatu bo na ka tiya na kan so ge daga na kan so ma ke ya yau ma yi di ma kanu yaksibu ina e jina nga gan a tuwa ma di ha aga ya da ma bani ga gaga daga ramadan e ya ba so yi shi ramadan e bani kiji wajo ọ ga fazo aga ya da ma ga gaga eto ba so eto in shaban daga safai new ji safai shi ba wasi new kiji wajo da bo ọ ga fazo uci yi ba ya maga da bin ya tazakkaru al-insanu ma sa'a etu kpata da anyị galo nninninni so ogufa adị na amịa ti ogbona adịghị na wa bata na ngala kafir na giki ni gboro so ti gbomi na lamaru a nibi ti gawo ti mama ti gawo e ga gbomi je da yi ba nda ne me kuyi ata ba yi ni ati ga wani ka zai ga kaza na ga da ne ga uja ata an ba mi da he bo an ga ri ji na re e ka ku na o te dona e gono e na we gana o to ku abubuwa ti an da na da zancin wato wo dere we emi a adabo da kala lamare ka afrika lamare na da ga ju ma kina eza gombe lanyi yayi to lokacin na ka ko me na ka kwa ti babun babun yana ka patu uta daga tayare tu wani go ibn abbas ku biyar doyu ga yake aya na shi ga wa qalu li juludihim qalu li

tutukpa tunaka bayano ce yari dana irin e ne yana daga ba na lamari cana adaba nuzo na ade na jibo na e e ga iri a ci abu ijiri abu ega wuce a kwato yi wa kalu a tabe yayin gabe dori wa kalu lujuludi a ce gabe ya fayar da tabbata ne gagana jima shahistu malaina kibe bai ce yayi ti bai don nan ike ebe gani ne kibe bai ce gaga are yari an ga ijo an ga ijo kalu ìpàlẹ̀ kọ̀pájá àtọ́ àti ìjà ẹ̀dọ́ àtọ́kọ́nà láwùlàbí àtọ́kọ́kùnlà ṣe yìí zanaya yi dama ce gaga yin nan nana unga yi zanaya yin doro dama ce gaga tun daga yi jona Allah Allah yi ne la gaga induro fata na okele gagan sigbe gagan eh induro fata na okele gagan masu kwakwa inni shay'in illa yusabbihu bi amdi walakin la tafkahuna tasbi'ahu induro fata na ike na su kwakwa ekiu su ko eliu su ko takatake amma yaji a na je gagan qur'an bai dana yaji fahimta ya mai kekelu eliu su ko lina ma e gagan Rato epa zaman ya ke zaba da na kaci ba wasu kibe bai ke yari ti bai na ne maƙe da gaga ya ga eh zane ya yan doro ta mai ga zarga ya haifa ta mai ga gari na ne ce don Allah wa khalaqakum on ga mai zai jali taye awwala marra kakanta ba toyo na idda bulya ifi ga dabu zane le dabu ya o ti bele ta dabu na on ga la ye ga ya ite be ga wai nan na wa alaqakum awwala marra ngai be kali ke kin kakan ta ba to yona wa huwa wa ilayhi turja'una e bayan Allah na mai yayi da mai gaga dana nga ma jali te to daga ba to bo dana ngai te ya je ba za to yinan na adadan doro ga gwana bandoro da bano a biki bana bandoro da bano a je bana dan tondo a gina iboro to te fa da kiyomu kala ma yan ce ga igan ifa kiyama ifa shawo yo wani kaza la biya ga ke ka unda bwa wani ka la biya ti je na je na da ma ko no ija unda bwa to da na kana to da na kana ta ta dan dore ga da ma shi fa kiyama ucho lokacin da ka kwa ga yi jibo nan ga ya jibo aza beletina aza da gogo ka tina buna to kula ga yace lo dan dore lo an dana yau mai kumun nasu lirabbil alamin akan na zamboro ki daga kushe kabaro zandon da jika ya ya faki ya mana aluna zandon da gbanaka ya yi sadalo ya faki ya ma ya karu juna min al'adizati sira'an ka annahu ila lusubin yufidu ezan kpankpankpankpankpan zandon da te dɔ ebe ne yiwe o ma de ka fa ya ya taati ya da ya fa alikiyoma wa ilayhi turji'un ibn abbas ko be dunga yanayin ma'anayan ene ka kakbacin na jina almuradu min shahadat lijirun shahadat lufuru yana imana ga ya faya daga na igboroza igboroza ba giza ko iza giza wa yare tuwe fali kiyo na dole da lakai te bidikiya ba gina tuna ji bawa ya dano wa yayi dan doro da ya ba na ya dana amma ba na ya lawo bukata je benana nga be te ya to tuwe fali kiyo mai agwaga bayan daga bayan annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga awwal ma ya takallam min al'adami fakhizuhu wa kaffuhu ina kaga yi da naka kwata banu adamu ya faki ya maga da bayina vokpan to vokpan ga da wa gwanda na yi ga kaga yi da fali kiyo mayo aga to suje kinaya sani yi da benchina ina ya kai ya kakpa ta abu ya tiye kullala na fi da tana

gobe na bayin daga bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama an ga annabi gaga eti da ya aya na yi bakara tun da na annabi ga innakum tud'auna yawmal qiyama mufaddama innakum tud'auna yawmal qiyama mufaddama ala afwahikum bil istida fa awwalu shay'in يبين عن أحدكم فخذه وقفه سنده حسن صحيح ابن كثير eh nga ee eh? yegbe ní òkè amagadabe yi ayie amagayie atu etu mufadama agaghị lapa ya agaghị lapa miso ya bụ ya eh? e e yi e na ee agaghị lapa agaghị keba miso yi ị na dangan mai gwagwanda guba bayan na ne latsaki ita ji lalace da shi na ga kai ga ta yare ce so bana adama shigo ele ga na musibo kama la muhammadu ga la yazni zani hina yazni huwa mu'min idan taba dayaci na a ga musulmi kirki ya uji mu'mini kanga agara na ala kafir lona na wala amma ya zaga ya ci don ci an kari gida kan daga imani na daga yi na a na imani ga ya a ga ewo na ka kuli daga ya dan na a gugu juwa ta tumbo in ga ya ci an yi ta sako kwa a ta alawa shi da na kumbo e fana na bai fana na gado bai do yi e daga ya na bato ci ganci na yi wa biyu man ya shawo wa yi amu ya ake dari bagin da tunaji bawa ya nama o ma su bana la baji to take wawo za nama e bana bana ba yan mai ci da ka tuna sai za ki ga wumi ni uyu ka ban za ki je da wai zo ya baji bagin doro e ji lala te za non za ki non ga paga wa ji lala te be ina un ku ji tare ba be zo un ga yu taye kan ga ke ko ti bo amma daga banu yu tuwo to kona ze be wa do banza idi lala ta na a ta be don e sun ya Amanu nu ba za ga wani no tije mai awuna nga yesu be guwo na wa do ijabo da ko ba ni guwo na lo ba tije tije gile na gbo bona nga ko kuni ina na ya jido yare kawole o Ito ti gan, wa ma kuntu tastaghfiruna. tastakiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun ayana nan wai da yana lati cuhi na kendo agube daga bayan Abdullahi bin Mas'ud yo sako bayar dole dan jama'a buta idan su su buta aga da ya kashe shi masallaci ya ka babu ta gubayi kure shi ci ganin mai daga ganin mai zabayan saqifi qurayshiyanin wa saqafi qurayshi guba saqafin ni zabuta ngaza nan na jogan da kalilu tikubu qulubihim kasirun shami butulihim tunanin wanda da ayi tin addini musulunci no tuka yoyo ada fahimta addini hake addini ya amma ga le gbogbo ba ba bibin bibin bibin dan ɗaya ba kwata hakuli safi adaba ce an kale a tafi a jiniya a shiga abulabin masu ji za kuta san na yi wato za kuta san na ya gaci yi kan shi ke ba da dodo yi yau ke a ce ba da yana a tarauna an nan laye sau ma na ku ga ele eh, gankin da yi bayan za kuta yi ba da dana su na yi gana na su kuwa ce wai gan yi gizo yi da su kuwa ce wai gan yi zai bi na abu gan sọ̀kọ́ àti ẹ̀wọ̀ gẹ́yì abeke ìdí ẹ̀ lábẹ̀rẹ̀ túná àmọ́ ẹ̀gá bẹ̀rẹ̀ dájì sọ̀kọ́ àwà. zeno dɔkɛ sɔkɔ yi wa sɔkɔ ya zata ti tiga a abɛkɛ yi ka bere latun ati na ka daki wɔn ati ewo na ka yi ka a ama na ọ ka ka labere ka bere daki kai ga bere dakin wawo kello ga bere tula wawo na gawo ma kuntu fi da ne ya so su kuna yadda ne ya so su kuna mana ma kuntu tastasiruna min hawul lahi shuhud fi dunya yadda ne ga da ne ya yare ce so ijibabun nana kafu ne ya buke ba da loton alfashashi na yezo tujege jina yedaye tijina yeditaba jete jina yeke gato jina ene yekapatana yepetana so eriya tie pejina malaika idabwe cheni ka wotoke bwemitita atoli omayai لأنكم لم تظنوا أنها تجد عليكم أه؟ ayyada da alaikum yadda da ila so eri na ya eti ego na eri ti da ya ti ego e ega we so wala abasarukum bayre so wala dirudukum e bayre ka pate so bane eze eze lotu dede na ele le ke zayi ama e so ti ta te so ko kuta na wa ina oge ke pata na so ko ayari awe fo ya amaga ti go gan ina oge ti pata na e ayari ke e ati bujon ina weza pata na banawekee labda hizo alipataye sitauti na wakere ofe ya kupitia ngoro ege lele ga bane soji ete gaga na soko wa iye na soko ji na ewo soko ta wa yo malaika soko da ewo ele wo to betita ajo yo ke iye ri asoko wo ewo wo ele ta kuma bai gawa ji lalace da zai shi ko ci da along the way ganci kwata ba wula ya zai yi ba ni bai zaki ta kuma bai zaki la ta kuma bai kere ji lawun zaki da su su kuma eh ma ki a bai zai yani aka kwani tuwani amma wunda yi tuwani an zo wani a yabiya idan ba ki suna idan bai tinan da ki ce ga wata wata kwakwani na kewa mee palo tu mee ma ya ba nga akpako na nsokwa nsokwa ade mbi ohe ya ale kpako na ale ya ya tu a ye tu a ebe na kpako tu ga ihu fo bana ya ga awa na kpako ye ga na bi o ma ebe na abu tu na awa ye ti a eji na agbèrè tó kọ́mẹ́ta ìlẹ́gára àtìkátá àti lábàtí náà ló ń di ìnáwó yẹ́jà ẹgbẹ̀tílé sàlẹ́sàn aláwọ̀ ìbàkándò alúgbà ẹ̀ṣẹ̀tàmà ìdòjìbà pàtàkùn mẹ́rẹ̀ pàtìrínà ètà àti bàbẹ́ǹkì nẹ́ta àti jẹ̀mánì yájà àfára ilẹ̀ yánà wọ́lákin zanantu àmàdé ẹ̀rẹ́ tẹ̀bẹ̀ èyí èdè pàtìrínà èdè ẹlẹ́gẹ̀sọ̀kọ́ ìwọ̀gẹ̀ ìyànà èdè ìpa ìpa irin ta ke iya ce ya ce kuma ya ce sai ci waya ce turu ruwana e kai fa e annalla ke da allahu la ya alamu kafiran mimma ta'maluna da kun don da ya sai ya don su kudi ni nuwa ile da ke kun don da ya sai ya don su kudi ko kulliya ko kowa ko kun mai ni duke da ngama la ya ce ce da bayanawo kada ya ga ya náà àdúgbò títí òjì lọ. Allah subhanahu wa ta'ala don walakin amade zonantum yeden naji yace sai fa o

mina na siri na tafi jamanu ya ji asara ije ya ga ji asara ruwa da kiyo mana ẹ̀dà káńgbọ́ndò lè bá kòkó bèbè wọ́n yẹ na wà tí èdè wà tẹ́kẹ̀ lọ́wọ́ nga àrùn ọ̀gá àdìzó wà dá bílí wà tẹ́kẹ̀ dà yìí sànà bèbè pa ẹ̀jọ́ sọ̀kúrò ìjẹ̀ wòyá. wọ́n tún jẹ̀jẹ̀ lóró tọ̀pọ̀ àti yóò tó dàkúbà fúnṣẹ́ ìjà tí ó tó sẹ́bà náà jú náà sẹ́bà náà jú bẹ̀yìn náà òsìké ìdá ìlẹ́gẹ́ ti ké làkóbà ṣì ayé ẹgbẹ́ sígi ẹgbẹ́ àǹkẹ̀lẹ́ ani ẹgbẹ́ sígi ẹgbẹ́ àǹkẹ̀lẹ́ ani lọ́wọ́ ìdá tí wọ́n ẹgbẹ́ ti ṣe àbá gígbó tí iná dẹ́dẹ́ ń bọ̀ wọ́n ti bá wà ní ayọ̀ láì tẹ̀láì ó jẹ́ àǹkẹ̀lẹ́ wọ́n ti rẹ̀ ẹgbẹ́ yìí fili bá ń lọ sí ọgẹ́ ìwògánná dàágẹ́ ìdájá ọgá wọ́n dọ̀rọ̀ èso kọ́ra wà fúkẹ́ na fata ga maliyezo mutu mutu mutu kiti ga kwani ga ko kuma walala ta ji da zobe wai ba da na ke duye na juti da waji gan tani amma da bai ko baza da kirkira ga na tari daga na lati ci dano uke ruka e bana e da banza ma yo na uke da na banza da dandana ma make kula na da kirki na ho na kya jelo tuk mo wada te zayo da ga tsaka to a tsaka da bando me laje ba me laje ba ba da ti je bo ala ka bi zatu bil khabisi da na je wanda na la ya ba je to na je wanda na o ga ru e ti dai dai nu tuju lo o ga to la ji se me ga ji a ku ba ta da la ya do yi to lo ja ma le ja le je be to lo ji da ke ya ti ti de la ya za no amma za kirki ga ogodon ba ba su kwakwa wa urima zalika alal mu'mini dan dole ga wa imani gide so kwena aga wa gan da gide ga karu yo so ko la piara wa wani wa wuya wona ya ba to ta tin za guru no ma mi no kun ami no pa so ko mo e lo to iso bayani ki to ci na ma pe mi na wana so ko pa yi yesu biru e ga ti e ga ja hankuri wo e ti owe wo e ti azaba yin e na na iko e bi dana matuwan lahum e ti be e ga ta dan na e ga hankuri ju wo e ti be e ga ta dan na ya be ju azuku e ti ba ga ta dan na e ko da ba na waye ti daji tuna kiyama da tin ga da aljanna e ko idan akuri ji wata yana fannaru mafuwan lahu ina na lafa ya ci baya yawa la ma'ida wa la ma'isa lahu ana bubo dabwa egwawa ma dabwa kukusu ma dabwa wa in yastatibu ya ma ce waga ya je je yarda su ko e ba su ku da bule ya kutu tun daga yamina ne ya ku ya ji dana fa ma hu min al mu'tabina yadda ta ti jama'a ya je da su ko a ja na. sọ̀kọ́ gbé ilẹ̀ bàbá ọmọ títí òtí gan. ọ̀pọ̀ yẹn fúnra gaje na ba gin do cina e gani ga wa gare ciki e bana we shi sa gi na wayan mana e je na wayan mana we shi sa yi e gi a kwalu ga gi da aje man tuko ga wayan jiwa za ta ga ga a jiwa bi o bi ga wayan tan no ya be kenan a da zai dai tuko no kin babu nan ngala usuma ni gawe wabana oga wabangwe oje bana wana ga shi sa ya gina wa bai ya tula bai ya nama a daga zan duge lona e fici duge lona ya e ci taci duge lona ka zama a e ki tigi tigi ji mi to goma bale su de juyo ngala so kula ti haram na ba ja wa karu an zagi gina nan zagi to da wa karu ba gina ko haram haramu banin na ele da bai da wangi ja sai jellan bayan toci na ye ba da bayan toci ga sokwa iliyaya a ga ilotun guruna kasa kuyi da ya shiga gaya ta kuyi da ya shiga na jahili titi ne rubbe da hangina sokwa ga ya kun e ba na waye jiwuci na nan da nan ba ga wanwa waye wanwa wana wala le bana ya tuba yi be zagi ta tido yo da ku baba ja de la cha tido yo ya wala wo don ja o ke kenan ba yi na wani zaga kyal kinan gina

dabuga yi ire ati la kara be yon na je te kiba be te tiano agwa daza bayo u anset wa ayewo wa bana yi korona ka tuna uja ayi uja nga so ko me liwe elo aye dina we lele ke so ko anwon we aso ko mago won ebe no da beta na guru ebe ode go yin da guru iti adwa da guru ma tato ogun na jin ala khairi anu o te ku ko e da da la jin o te de ju yin na ga ku mo mi ọ̀nà ọ̀gá ọ̀fún bẹ̀gí tàlàtà ẹ̀nà àtẹ́gọ́ ọ̀gá sọ̀kọ́ ti esu ní ẹ̀nà kún àṣẹ̀jẹ́ àná ẹ̀nà kún múrí ní àná nga àdá yá àti tẹ́pẹ̀ àti jọ àti ìṣẹ̀kẹ̀ òṣìṣẹ́ àti jọ náà kábàmànà ẹ̀zà àbẹ́tẹ̀nà bá náà tẹ́kù àniwó yìí ná àtàgà ẹ̀tù dèdè yá zà ńgá ànẹ́kẹ́ ọ̀dà lò ó tẹ́kùyà láàmú ẹ̀ jí mi nà sóòtù ti sọ́jú yìí ọ̀pọ̀ mọ̀ yìí kọ̀ lánàá lọ́ọ̀ṣì kátà kú yìí kọ̀ ti láṣì à kàfi ní kí abọ́nà sẹ́yìn káàdúrà lè dẹ̀ bàjú ẹgbẹ́ náà wọ́n wà ní ìtì. Allah subhanahu wa ta'ala gan wa qayyadna lahum qurana fa zayyanu lahum ma bayna aydihim وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين سقطا وقيدنا لهم يشتان تقوى ya shetan jagwatuwa shetan ti je jaza kwakwakwara an dore ibe shetan to da na yi da ana shetan ga zazzan ke tun kaga wuti yi zan dore ibe shetan yi so kwazi ki ga shetan annabi muhammadu ga to pe ga shaitan ya ma sokwa won ti temako shaitan wa aje musulmi sokwa yi ya aje musulmi sokwa ga wa qayyadna lahum qurana ya shaitan li twa fa zayyanu lahum ti la panitia ma baina aidihim wa ma khalfahum etu dede na ji dan gboro abona sokwa se shaitan te le twa on te lo panitia kala a ntọ tó a ẹgbẹ́ máa ẹ jẹ àǹkàlì ta chan ya je maka tasha kan da wani ko kala ya je ga ije na kpata man guba ga da ije ije na kpata man guba ga da bo dan ke na pata ya lagwa la je ba ga mu na aye ji makanta ya man guba na na manya mafari Anabi muhammadu manya ba ti iblisu na zam doro na yaji makanta musulmi ti ga wa ja dini na e ko kuba na ga wa da gancho ko de wa da ko ya nabi muhammadu o ti kendo nabi ga na kiyama da bai ma o ji albarka nabi olo ga wa ko kuma wa mi tiye ba shata wa ja ji makanta shata wa ja almadiri shata kiyama da bai biki shatan cina na o to mazana so na da abu ti ga wa yaji makanta ya nabi muhammadu wabe wo mu jesa ya annabi muhammadu na dan alqur'ani wana kya kawo yau ce yi zan ce to har wa wa ta ce wayo kya kawo yau unje no je kawai ni fazayanu lahum a'malahum shaitan ya yi da lafanija panisha shaitan ya ya sake har ma ya da lafanija ima ga dai tsana ga la shaitan wa gona baba shaitan na da bai ganto shaitan ya ci ta tun so shaitan ya ci ta tun yo ga gyo ọmọge elele gaga egane ye gada na ye gaya zuwero itiro bene so koga hido yin da alfarma azu na da musibo da ana so ci ga fazayyanu lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum shetan ya la fani ta ikoro ayo to zumayo kala akiya de tujejo banaga jawaza to tuna o o kata tejo wa da gbagwa lo ngba ti e gwa pe won afete de ngba ja chale bi alle ji ta caya illa muksini da kirke da mini ayo a ban ma agiya kata wace da zo ban ma agiya sai ne ya ni wuza ban ma agiya kata ruwa ti sami jo ya. izaya ban ma agiya nge da sami yo ni yi mota na kata ke ta ce la pati azon cho en dando tin gamba na ta ce la kofi abi mini ayo igbe tie gi eko to igbe tie mota de igbe ti kata ayo وحق عليهم القول الله ضاعت وثبت لك جمانجي شتان يكتب وطاع ما متو شتان أتيتو وانجي لاب أتيتو دقلاش يتو وانجي تيانا وهي يانجا شتان جازا nínú àjíbẹ̀ àyíná hapkọ̀ aléyìí mùlùkọ́ọ̀lù àlètò ní àzábá òsòkó láti tí a bú. Tókùdá àzábá sòkó ẹ̀dà ní tí zàá ń gbìbí náà kúnná ó di kìyàmọ̀ sòkó ìlú kankan wà yá. Tàkùbà dáná ọgẹ́ ìjún lé ti sòkó ó wà bàtà ìjó tó àlèkí ó mọ̀.

wa wo mai jeje dia wa wo mai kabara ko ma de rubuta da ciwo ma ba kiti mini kuta ta na gundo e ko ne ku ga na raiwa so ko buji lala tege tege tam do ka ta wa te yin yi so e ko tam do tinu yin so ko ya so ko na àwọn abo ina àwọn abo esun agbo ina abo agbo esun so ku tsaire ayete ngba te ti tu alalun wuce kabaro ewa ya kabari kinkere ya kabari malaika azaba ya kabari e kakaube adil yuibe agage nu ki kiyamo gege gege gege kiyamo ga wa te jiu ada lokacin malaika ya zai ga da gusha azaba wono zannan da bai je ya umma da bai kuya uje ndo ti gube yare ake dan uwa annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga kiyama ga da bai wọn ji sahaba yi gada gaijo ata diruna mal mufli ya mace zane ya jinci ne sahaba yi gana ike mana man la dirhama lahu wala mata dana dewa kuma de gagi ya yanan ga ya jinci wa nabi annabi ga inna ni muflisa min ummati dana ya jinci ya ta al'umma umma min na jona udi dana je gadana dana ji ya jinci na man yati yawm al qiyamati bi salati wa siyam wa zakah sana kiyama ga da bai wa bebe zalle wa bebe hazi wa bebe zakaye e tukuri ga na fata na su kwa da halo na ladu ma jine yu wa zanu lo na ladu jine yu ara le ladan ne ya ku ku fitu won ngu laga gwa wo ti azaba to tiri gwa daru ba aljanna ka ta da tuwa ban china zai ju ti bele ku yi yon yayi dana zane jin ya hanset na zane jin suga malata na zane jin gbatu na zane jin shiga ta na zane jin petrol ke osi dina osi tuna nga zagi ige jin o nga zagi ige bi to ucho zayyanu lahum a'malahum shaitan ya su de la pani ja e ba dan wayin na gido yino ya wona wayin ba wuwo ba na wayin guna jina wa petrol je kiu e na watu bida ba buji faru mini to azun ya. ebe ba wusho kuma ji to ban ne ke cha ban mo sudo ebe ba wusho kawai ebe nan bo kawai wa bụ alikioma. la lo mini ya rabu alikiyoma kendo diuna dana atiga adiona da kubusha kabari bo atiga adiona ku azaba yaso e ce fa kiyama bo suwe wazo en balaga nono

soko ya bawore soko ga jama'a yi azaba wa ji tabbata ya ci abu azaba ji tabbata ya ci abu ibn kala azaba ta ji tabbata ci abu nga mufli suna na yi ga dana da na yi ji bata un ji aibu un tibi na kun jina sata na aji ne tu bata haka umma ya fara yau malaya fa mu malun wala banun dukiya da amfani ana kiwa ga awo bata ne da na yi yi asesi na tí ó ráwọ̀ pàtàrà náà kú èdà náà tí ó ráwọ̀ pàtàrà náà gúnbẹ̀ ìyẹlé náà tí ó ráwọ̀ pàtàrà náà tíbi lọ́pọ̀ ẹ̀kọ́ ńlọ tí ó náà ẹ̀kọ́ tẹ̀bọ̀ náà ráwọ̀ pàtàrà náà sálà ọ̀nà ọ̀bẹ̀bẹ̀ yìí náà azùnyẹ́ ọ̀nà ọ̀bẹ̀bẹ̀ yìí náà zaka náà ọ̀bẹ̀bẹ̀ yìí náà hajj náà ọjí náà quran náà gbá náà makata quran náà ọtí èlò náà zikiri náà ọtí èjì náà wáyé wáyé náà ọtí ègà náà wáyé wáyé náà ọtí èjì náà bójú wáyé náà ọtí èjì náà ẹnìyàn pátá làdúù yìí náà ní àbáwá ìdílé wọn aga kula da na igbe inu ga ati lawo batara na yoti mi nokun oya ida o gba azu o ja to ko o ji kazan o ji kazan na la da e tuguro na iga wa o ga che o ya za me malama ga che o ya za ma che no to ade le ku no aga la da na be na ko ga za na ji annabi ga za na ta ga ku ga ga yuzo ku je tuguru ndoro ja nnabi do ji mai da na o je ji bata be na un ka na ju ba ijo no me ti la ri ga so agwe ma aga ya tumuru don duma da a jijina a sakogon ukhiza min khatayahu zai yi kiwu ji ba ta wuce bi na kuyi da goya a sa daga lefi na zaga yo to ji sa daga lefi o dede ga yi ko turi kara lefi ne ke ne tugurun doro ma ga dono tuntun yau to ci ne jina, yẹlẹ ìsinmi òjì náà àtàkì àbàfẹ́ lẹ́bìnrin láti ti ké ìdíyún náà àbẹ́ aláàbẹ̀ òun bó tààjẹ̀ tààrà bìí. annabi kan su makwai ganci sun masuri a finnari daga na na ya tuguru mudda babiya ya ba ta ya wa fa ya tuguru anina sun masuri a finnari a ta zuwa da zuwa zaba ya soco ba ma man sakulat sokoban wa haɓa alaihi kalma ya zaba na ji jama'a na jiku gana wajen tabbata ya ci abuwa ne kuma ji tabbata ji fi umar mai jata ce za hangin al'ummar yau kadu halat min kabiligin min aljinni wal'in ta ci zaɓe da shi na yi zaci kaboti min ya da ni yo to da wangi shi na ga kalma za ba su kwari tabbata ya ci abu innahum ibn e zagayi kanu afe khasirina kada yi za a tsara awa ja asara ce amma ya gaba ya tsara laya ci ha mauna ito ci go وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا

adda lokacin sa ko gwara yi na wani ala daga ga aka gwara suku annabi muhammadu dana masu yi sofu su kuma gangan ga gagwa amma tuwaci tuwaci suku annabi muhammadu da bai ba duwa fiye gwagan ba ka su ya ba so yi ko yi ta no zikirin tunkiya annabi ya baya gwagan bai ci kya a zaba ulu gwafon doro lajin zuhutuwa ba lozun zuhutuwa ba yi faduwa ne ga fuganan sawuti magayi nan nani ibana wale ga yadda ajiyar ga sanage lege ya ji na wace sawa duku amma ba noge li da katu na ne lege ya ji na shi da na ji ma ga zab cika ba na duku ba na ga gbe ko da katu na wawo ga biya eh allahumma eh kula ruwa ruwa ya ta kuko igana to ai ga to ne ne ga buta ba ya lashi اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار kan na iga ji pàdé ánú ápùlé alí ìlà ìbàyà àti alìkínú ìgbé tí ó mọ̀ tó àmà ní àǹfààní àti ọ̀dọ́ kájọ́nà ń gbó òṣè pàdé èṣù ètù dèjì ètù gbóṣù yìí lẹ́jẹ̀ fẹ́ alápá ní ìjọ dáná àgbọn náà ṣe tọ́pọ̀ tó yí èṣù ètù ti náà fẹ́ ètù tó sọ̀kà fún mi ètù náà sún ọgbọ́n náà wọn sún ọgbọ́n tó yẹ bí náà lọ́wọ́ ti sá á ti bà ọ́ dídì yẹn náà. Sọ̀kọ̀ tó yí. Tó ti gan-an.

wazo bawal wazo ga wazo ma jayi isogo ngani su jibo ya ga ma jayi da wazo yan man ma jayi wazo ya ji jiyo ya ga ma jayi da sha ya bayo eh ولا تسمعوا لهذا القران وهذا وهذا ما جاء وهو لو قالوا ما اني لا اسجد كافر سوكو يكون عيدا سوكو لا تسمعوا لهذا القران

wallahi tallahi a tajin ma mai ji tafsiro ita ga ga da tafsiro ce lo to fa man jina to fa ga gugwa o gwana ita ga da tafsiro a ga su ga ta je ku yi a da je tani kai o ji lo pa mi da tun ya te tani de yi jima jima yi kasa bi ga da bayi o to won yi ya da ji damuwa mai ne ga ji damuwa mo be so kwa je gan

aka yaji ciwo shirin ka ku yayi su lafiya ko ta zaba wata da alkhairi to ale boji na yuji na ngwe musulmi ajibi do hine baba ushe bon nan bona wa to go zan do to da mino ya kwa za ba so ko ngo no pete ke yeso ko ko na laba zo mapan toro na ko ko e dai uje ide uju wa kun na ti pa toro to e go pa ta ke ya a ye hio to ka bra do wal gaufi e te sa ga ja annabi ga ba alqur'ani irfa wa suwa ta ku inda qira'ati in ga ba alqur'ani ya yace labere yitu labere yitu yace abu har ma atala yasau ahadun ba mazanin doro tun ga ko wo karatu ya alqur'ani na annabi mawde gbabe na ma ashak mujahid min mai tafsiri yo ku be yarda yo an ga ne pa da wal gawfi na yani bil mukai wa wa tafsir annabi ga da alqur'ani ete da kpogu kiu ete bihi ko kiu ete bihi ko kiu ojo ga a din na to da da din ye iko be adin ye kabarai adin ye mi chanju ma kana salatu inda albayt illa mukan wa tasdiya ila ibada na kafiri ye ji eshi masalati kabona mukan wa tasdiya eliko be kabarayi be iko be na ya dina kan doro ma ne mo to ge ba ko an kan ga to e shi to yi ya ti bojin no ir ne ga na ne ke di be yi to kuwa ba no nga ka furun ce don ja shek abdullahi jari fasara no je tafsir aya no abi aga eh <clears throat> sharu qatada min ma tafsir yo ga to yo mo ga fasara na wuce aya nana ga ija dubi annabi ga ba alqur'ani wal garbi mara ija dubi ete da gomi biwi uja ta enuwe ko to ko tijiya e ko ga ga ji gor musuku adibala ji ki to to alobe eda gumi eda gomi ji gor ubo to ko ga ta ka fri je je tin alqur'an nabo amma ga ile yi shi na san na ne ugwa ga yi kafira musulmi shi yo zana da ta ci wa kwana kuna ga ji wa zai kan gawo laza ta yace ga zanon ka ta gawa saboji ya kwa lugu shi ka tsiri mo ko ga ka fri ga jana ga ji da annabi muhammadu la'allakum taglibun ala ebo ga jan ji ni da bili da zan bi ta tubo aga wo gomo ga jana sara ce wa zina mo jina mo ba annabi muhammadu janasara? a janasara. sara ati ga dan dole ga ta e pasuna annabi muhammadu da lamar da wuyina ati ga wa jana janasara ce luyin ebona alqur'ani nana na oleye tomijini gege ti fasara to ni jendo ya dana litafi kuwe na sokola ya nabi muhammadu ebu de bu bula hankali da wangi ya shi dini musulunci na na dan gora ga waye toko duwe na da hote toko bi addini bayani amma da kendo ya da ya ji addini musulunci umarji da alqur'ani ji musulunci ya a ga wa da nasara na adiya ngama lawa de manja manja kunya yeli wangi تمسك بحبل الله وتابع الهدى ولا تكن بدعي لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت رسول الله تنجو وتربح شاتي ويا دين مسلم توبه دواجون nga tamassak bi abdillah awa so ye gbayan la ilaha illallah nga ya alkur'ani bai ne so agwa so alkur'ani wala ji so be ga waje ono wa ma wala me tubawu ki bawo agwa so la ilaha illa allah wa ma wala me tubawu ki bawo alkur'an ki bawo alkur'an so ga alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi kiyo hudan lil muttaqin na alkur'an bawo yo maga tasabbir huda ami tubawu agwa so la ilaha illa allah ọmọ ọlọ́mọ túbọ̀ àwọ ayé alukur'anu wọlé àtọkùn bìdìrì gáfíà ní ètò ẹ̀ sọdá àdí ní ọmọ ó dì náà aláṣìbọn ní wọ́n lé ìjà òtún èdè tẹ̀yẹ́ wọ̀nyí ebe ọmọ jẹ́ àdí ní mẹ́gàngán bàwẹ́ ànábì muhammadu ní ó bẹ́ àyẹ̀bẹ̀ náà jadini soko gan annabi muhammadu gan jadiniya soko gan annabi muhammadu gan jadiniya soko gan annabi muhammadu gan tabajo ga ne bayaniya zai ya annabi muhammadu ku karatu ya jini na ga isaba ya annabi muhammadu ibo kibo wajin bi kitabillah jadin be litafin soci da sunna ya annabi muhammadu ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربع ọgájà àdínní bẹ lítàfí sọ̀kọ́ ẹ̀bẹ̀ bàwẹ́ ànábì muhammadu tanju ọgá ọgbàgbà jẹ́ àsábà ẹ̀sọ́ òtùlúgba wọ́tẹ́rùbàwò ọgá àjẹ́ èrè yíwá àpò àsáré ya. kí ọmọ yà. léèdè dọ́nà sọ̀kọ́ gá ànábì muhammadu ngáyà àdínní mùsùlùmí. in kwacin da ya man yuridu na ja ta wuyo mali hisabe min alja'imi wa mawqidin niran ittabi rasulallahi fil aqwal hmm. wal a'mali la takhruj anil qur'an hmm. yawo ne wago lo gagwana efo ebirikiti efo kiyama gada deina wolo gena ne ki agwani udiga agwani gwa aga wabiyar wa jina ga istabi rasulallah amitu ba wani annabi muhammadu istabi rasulallah amitu annabi muhammadu o ga muhammadu o ga na wala takarut an o ma ndoro ga na o muhammadu o ma ndoro ga na o ada da kila ti ka alqur'ani tiya a ce to annabi muhammadu yo an ga ga bi to annabi muhammadu ani wa bi to alqur'ani ani mana to rasul wa kada to allah so kula bi ti fi ko gboro so ti la bi ki ga shaitan so ko so bo darda alqur'ani nai babani na ana yaji bodi na ji tiya mangi ya yayi da ya e yi wata na abu na so ko jashiri noma ya na soko ya ikwa la tuba ji egwa uga mya tuba ji Allah ya bashi tazil mazali egwa uga wa tuba ji e na waga yina Allah ya bashi kalgo wa ji asara azu yawe be sababi e na wayu makwendwa ile so ku e ko ga bukata azaba ma da bai kauna soko ja shiri soko algwa yi ti ma soko ma gwa ti sai ma na ma ja na soko gwa la je ba ji mululu gwa en so yi soko mo kan wa igberu yi soko ye ba wa dua alo ti ibe damu sere bate ani jini lebi anyi gansu ade mari kawa alo ti bate gengena ku bate ide tene kakai bate de na dam do dabu kakai na soko kama ku ya dabo iwe e soko to qur'an na pata bo ate na ito mo sifa do yuchi mo to mi ji pata soko amba sifa do yuchi mo ji gwa ma gi be amichi e ti da bo manga ibadu ndaye bayan doro uzuri ga daga na kakilu ati biya bu hayo kando ta yi na kakilu na to go tibiya no ida no ti ma go tibiya ma la so tibiya ida ne ya so tibiya na go tibiya so kwa so tibi ida ne ma go tibiya so kwa da ka biya la khairi ngai na nusana ma yan ke kando no so ku bila ka ka pachu ya so ta da ka ngani biya la khairi ani ya gwa ando ti ma me ajibi so wa don ma la ma mariam ya ku me la riya ale me le na kala fa gayo bai za su ci ne ke biyu na bata su ku fana kan ya so tu fana kan ya musu ci musu ne bata su ku sabu na wuda ci musu ne bata su ku fana kan ya su ku wazu abu ne ba wato to wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin